daga nan birnin washington da ke gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60 a birnin mai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar view africa kan zangon fm na mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalal fm da kuma riya da ke birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin mu na hatsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato bakwai na safe kenan agogon Ghana biyun dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da sarfil Hashim Gumel muka sake dawo a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun fara wani shirin wayar da kan jama'a dangane da takaddama da ta kunno kai game da kasafin kuɗin ƙasar na baɗi. jama'an da ba su gane ba a kire su a zamna da hakumai da wakilai ku socio professional jama'a a zamna a waye ma mutane bisa wannan zancen kasafin kudi sannan muna tafi da da rashin tayi wato wanda salihu garba zai gabatar amma fa duka sai kun sha labaran duniya Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani mutumin da aka yi imanin an kore shi daga rundunar sojan sama ya buɗe wuta a wata majami'a da ke kusa da birnin San Antonio na jihar Texas da safiyar jiya Lahadi, inda ya kashe masu bauta 26 da ta wasu akalla 20. Mutanen da wannan mummunan harin bindiga ya shafa sun haɗa daga 'yan shekara biyar zuwa 72 da haihuwa. shi ma ɗan bindigar na daga cikin waɗanda suka mutu babu masaniya akan abin da ya haifar da wannan lamari masu bincike na gwamnatin tarayya da suka hada da hukumar binciken manyan laifuka ta fbi da hukumar sa ido kan barasar taba da kuma bindigogi duk suna garin sutherland spring na jihar texas mai tazarar kilomita hamsin daga birnin san antonio suna gudanar da bincike shugaban amurka donald trump ya kira wannan harbi a matsayin aikin rashin imani kuma ya yi kira da a addu'a shugaban da yana bibiyar halin da ake ciki daga kasar japan ƙasar da ya fara yada zango a ziyarar ƙasashe biyar da yake a yankin asiya a can ƙasar iraki kuma akalla mutane biyar ne a kashe a birnin kirkuk da ake takaddama a kai ta hanyar tashin tagwayen bamamai a jiya lahadi sama da mutane goma sha biyu ne suka jikata sanadiyar hare-haren wanda suka faru minti goma sha biyar tsakanin juna a kan titin atlas wani wajen hada-hadar kasuwanci a birnin da ke da mutane sama da miliyan wani hari dai shine irinsa na farko tun da iraki ta kwace ikon birnin daga mayakan kurdawa biyu bayan kada kuri'ar neman yancin gashin kai da ke zama bijirewa ga ƙasar ta iraki da kurdawa suka yi a watan da ya gabata dakarun iraki suka karbe ikon wasu yankuna daga mayakan kurdawa ciki har da madatsar ruwan mosul bayan kai wani harin sake kwato birnin da kuma wasu rijiyoyin mai a arewacin ƙasar kudawa dai sun karbe ikon yakin ne a shekarar 2014 lokacin da mayakan kungiyar isis suka yi tashen mamaye yankuna a arewaci da yammacin iraki to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc zaben shugaban kasa da aka daɗe ana jira a jamhuriyar demokradiyyar congo an shirya yi cikin watan disamba shekara ta 2018 a cewar shugaban hukumar zaben kasar a jiyar lahadi tun shekarar 2016 ya kamata a gudanar da zaɓe a congo kinshasa amma sai hukumar zaɓe ta ce ba zai yiwu ta gudanar da zaɓen ba saboda tashin hankalin da ake fuskanta a yankin ƙasar kuma ana buƙatar yi wa masu zaɓe rajista ɗaɗɗen shugaban ƙasar joseph kabila ya ƙi sauka daga kan mulki duk da cewa wa'adin mulkinsa na biyu ya ƙare a watan disamba tun shekarar farko tun farko hukumar zaben kasar sai watan afrilun shekara ta 2019 za ta iya gudanar da zaɓe yan adawa sun zargi shugaba kabila da ƙoƙarin jan lokaci har sai ya yi wa tsarin kundin mulkin ƙasar kwaskwarima ya kawar da tsaye da wa'adin shugabancin ƙasar a lokacin da ta kai ziyara congo a makon da ya gabata jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya Nick Haley ta yi kira da a gudanar da sahihin zaɓe zuwa shekara ta goma sha 2018 tana mai cewa Congo Kinshasa ba za ta samu taimako da ƙasa da ƙasa ba har idan har ba a gudanar da zaɓe ba. Mutane da yawa sun rasa rayukansu a zanga-zangar neman ƙabile sauka daga kan mulki a ƙarshen wa'adinsa kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada. Da safiyar yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa manyan 'yan kasuwar Japan jawabi inda ya fito ƙarara ya buƙaci su daƙa ƙera kayayyakinsa a Amurka. Yana mai nuna takaicin cewa ƙasar Japan ta daɗe tana samun nasara akan Amurka ta fannin kasuwanci. Shugaba Trump ya yi hasashen cewa inda a ce babu shirin cinikayya na TPP, Amurka za ta fi kowace ƙasa bunƙasar harkokin kasuwanci fiye da yadda ake zato. amma wani tsohon jami'in ofishin ma'aikatar harkokin wajen amurka a japan wato kevin mayer ya ce yanzu ba lokaci ba ne na magana akan cinikayya tsakanin amurka da japan zai dai wuya zai yi matukar wahala a yi tunanin yadda japan za ta kasance karkashin shirin cinikayya na tpp musamman ma akan maganar aikin gona da kera motoci. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da farko mi a jamhuriyar Nijar sun kaddamar da wani shirin na wayar da kan jama'a dangane da kasafin kudin kasar na baɗi wanda ake ta takaddama a kansa daga birnin kwanni ga rahoton da haruna mamman bako ya aiko mana Hukumomi a matakin jihohi, gundumomi da ma ƙananan hukumomi na ci gaba da gudanar tarurruka a jamhuriyar Nijar domin faɗakar da al'ummar ƙasar game da tsarin kasafin kuɗin ƙasar na shekara ta sha takwas mai cike da cece kuce kuma ganawar ta haɗa sarakunan gargajiya 'yan siyasa ƙungiyoyin farar hula da ƙungiyoyi na ma'aikata da shugabannin rundunonin tsaro da manyan ma'aikata a mataki daban-daban da matasa da 'yan kasuwa da manoma da makiyaya inda a garin birnin Kwanni Dr. Asuman Sumaila magajin garin birnin Kwanni a wurin taron yake cewa lalle lokacin da aka ce an kai projet de loi de finance 2018 an yi ta dumumuwa iri-iri bisa gare shi surtout dumumuwa abin da ya shahidai rabon gado shekaran jiya tare da guvernor mun zamna a an tattamna impo don sun ba da haske bisa kan wannan proje suka ce abin zancen mutation ne aka yi in akwai takardu mace abin da ya bari in za a juya ta wannan takardu akwai haƙƙi na gwamnati wanda ya kamata a ɗeba don kenan tun da yau har gwamnati ya hito da kanshi ya dawo ya ce duka waɗannan abubuwa waɗanda an kai ta yaya dawa bisa kan rezo sosiyo yau babu abin da am ya zama muna masi riba irin wanga lorezo sosiyo kuma akin ministan na cikin gida yace governor su tara mutane de prefect su tara mutane wayan su na su tama ma mutane waɗannan abubuwa duka da ake hidi ba haka nan bane wannan taron na birnin kwanni ya biyo bayan wanda ya wakana a birnin tawane kamar yadda kardan ofishin shugaban gundumar birnin kwanni ya bayyana cewa gwamnati ce ta umurce su da su faɗakar da al'umma game da wannan lamarin da ya shafi maganar kasafin kuɗi na ƙasa gwamnati ya ba da umarni abun ga na jama'a ne ta akwai wadanda bai gane ba wanda akwai wadanda jama'an da basu gane ba a kire su a zamana da hukumai da wakilai ku socio professionnel jama'a a zamana. a waye ma mutane bisa wannan zancen kasafin kudi paske luwa ce ba a saida ta tana wuri a ta yi a yi etidiyan ta gani in tana yi ko ba ta yi masu saida ta yan majalisar dokoki ne sai aka tado da aka aka tado wanga magana yan nijar sun mayar da hankalinsu ne yanzu haka ga yan majalisun dokoki na ƙasa domin gani ko kuma jin irin yanda za su tunkara wannan lamarin ganin cewa su ne adda magana ta ƙarshe game da wannan zancen haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna kafin mu ci gaba bari mu wata da wannan waka la yanzu kuma lokaci ne da salihu garba zai gabatar mana da shirin sana da rashin ta yi ka sami kuɗinka ka sha ka kashe su ta hanya mai kyau jama'a assalamu alaikum salo garba ne daga nan birnin washington dc ke mako maraba tare da farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi Yau za mu kawo ƙarshen firarmu da wakilarmu da ke Abuja ta yi a kan tashar samar da wata lantarki da gwamnatin Najeriya yanzu ta mai da hankalinta a kai. Idan ba manta ba tun shekarar 1972 wato shekaru 45 da suka gabata kenan, Najeriya ta yi yunkurin gina wannan katafarar tashar wutar lantarki a tsaunin Mambila domin samar da wadataccen wuta tare da inganta ayyukan noma da samun ruwan sha. amma a wani lamari da mutane suke gani yana da ban mamaki sai aka dinga kai komo a kan aikin kowace gwamnati ta zo sai ta yi nata cacar bakin da ƙarshe sai a ji shiru duk da saka aikin cikin kasafin kuɗin kowace shekara to amma a watan jiya gwamnatin yanzu ta rautaba hannu kan kwankilar dalar amurka ta biliyan biyar da miliyan 792 da wani bankin kasar china kuma tuni har an fara aikin akan wannan kwangilar wakilinmu da ke abuja madina dauda ta yi fira da bakinmu dr usman muhammad alhaji idris muhammad da injiniya awal ibrahim wadda za mu kammala yau madina gare ki to me matsalar masu samar da wutan lantarkin nan da ya sa suke barin mu a duhu rashin uh, wannan plan da dr usman ya ce da kuma rashin kuɗi da kuma rashin matsaya da gwamnati ya kamata ta yi yanzu ba gashi allah cikin ikonsa za a samu mambila hydropower plant ba ire-iren wa'annan shirin shi ne zai taimaka a samu wutan lantarki a wannan ƙasan shi ya sa gawayin nan da allah ya ba wannan ƙasan duk duniya a kowace ƙasa a duniyan nan babu ƙasar da bata yi amfani da ƙarfin gawayi ta bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta ba babu duk duniya babu da gawayi suka fara sannan suka zo kan lantarki sannan suka zo kan wasu sinadarai to kana ganin me yasa wasu jihohi ba za su zuba hannun jari cikin wannan al'amari ba na gawayin nan to abin da yasa 'yan kasuwa jari hujja ɗaya kenan na biyu wanda suke gwamnati suke contract ɗin suke aiwatar da contract suke biyan kansu da kamfanoninsu sannan su sace kuɗin su tafi ƙasan waje su je su sa kuɗin a ƙasan waje kuma da wanda za su zo da gaskiya a kan canjin ma barayi ne saboda ba su sauya halayensu ba kuma ba su canja mai kai mani ba sa tambaya dai ba ni kuɗi matata ta haihu kuɗin nan bajet ɗin nan da ka yi na kaduna kai gwamna ko na kano ko na abuja shin me ka ware wa ƙauyuka duka su taso constituency zuwa constituency wato mazaɓa zuwa mazaɓa su sa sanatocinsu a gaba su ce wai shin budget ɗin da aka yi ni mazaɓa ta kai kake walkita ta malam sanata menene ake mana me za a yi mana e menene a cikin hanyoyin nan da aka ware wanda muka ce maka kafin ka tafi ka dai san hanya kaza ka san mazaɓanmu to menene za ka yi ka inganta mana tun kafin ma a zaɓe ya kamata a zauna da su a jejeniya a rubuta a ajiye sannan idan suka dawo ba su yi ba sai a gaya musu ta yaya za ku iya taimaka ma 'yan ƙasa su san wannan a saboda ku ma dole ku taimaka mana mu taimaka mu faɗa mu wayar da mutane kai demokradiyya ba mulkin soja ba ne ku yi ƙungiya ku zauna cikin natsuwa ku kira gwamna ku ce mu ba a yi mana kaza ba a mu ba mu gan shi ba kuma zai dawo ya roƙe ku anya dokta gwamnonin zamanin nan suna eh. kirayowa kuwa eh a je a yi dai ai dama ce demokradiyya ce ta baka wannan daman za ka iya kiran ah, gwamnan mulkin soja ne ka ce me yasa bai ma kaza ba wannan ka je ka wahala saboda haka bahaushe ya ce in ba kyauta akwai biyan bashi saboda haka a bi su bashi ne a tambaye su me suka yi sannan kuma in suka zo suka zauna neman zaɓe sai a ce musu to zauna ba ka ce na ce ba duka ba zagi ba jifa da fiye wata ko da dutse me ka yi mana me mu ka yi mana To injiniya awal ka ba mu shawara. Eh to a takaice abin da nake kira ga shi yanzu 'yan Najeriya da gwamnati kowa sai ya gyara zamansa. Su masu mulki dole su gane cewa yanzu fa akwai wani take da aka taso a Najeriya shine wai kowa ya samu kasansa na kek. To yanzu kek din ya kare dole sai an sake dafa wani kek din an yi baking kek din. 'yan najeriya duka su gane kowa ya gyara zamansa amma najeriya a yadda take idan abubuwa dubu kudurce-kudurce da burinmu da muke so na ci gaba da rashin dogaro da man fetur tsayawa da kan kafanmu wanda kuma shine ginshikin kawo zaman lafiya don mafiya yawan rikice-rikice da najeriya take fuskanta na barazanar wargajewa ya faru ne saboda kan harkar tattalin arziki da kuma inda arzikin da ke rike kasan yake to idan kuma kowace yanki na najeriya tana da abin da za ta iya yi ta dogara da kanta kuma ta samu kuɗi kwatankwaci ko fiye ma da abin da ake samu daga kasan ɗanyen man fetur to amma sai kowa ya gyara zamansa tsakanin talakawa da su masu shugabanni amma shugabanni su ne za su fara don su sai sun gyaru kada su bari gyaran ya fara daga ƙasa domin tarihi ya nuna idan gyara ya fara daga ƙasa zubar da jini yake yi ina kira ga shugabanni su gyara zamansu kowa ya zama kudurinsa ba wai kawai ya gina kansa ko dan ya samu matsayi a ga ya canja ya yi gidaje ya yi abubuwa ba a'a burinsa ya ga ya yi canja rayuwar al'umman da suke kusa da shi idan shugabanni suka yarda da wannan canjin suka yi kokari suka kada su bari talakawa su ɗauko canjin da kansu na gode injiniya bari dawo ga madakin jan shawararka ta ƙarshe shawarata ta ƙarshe ita ce ta fari tafiya ta fara kyau shugaban ƙasa allah ya ƙara mishi lafiya allah kuma ya ƙara mishi ƙarfi da kuzarin tabbatar da cewa ya waiwayi tabbatar da cewa an yi amfani da wannan ƙarfin gawayin na uh, um, wadata wutan lantarki sannan kuma ƙarfin rana gwamnoni su taimaka wa shugaban ƙasa gwamnonin arewa su taimaka wa shugaban ƙasa yanzu kowane gwamna a arewa in ya je ya yi janaretin ya yi ƙarfin wuta ta hanyar rana megawatt ɗari muna da jihohi goma sha tara za mu samu megawatt dubu ɗaya da ɗari tara idan kowane gwamna ya taimaka ya yi janaretin megawatt ɗaya ta hanyar ƙarfin rana zai canja al'amuran rayuwar 'yan arewa gaba ɗayanta kap to kana ganin rashin kuɗin nan da kake faɗi wai nawa ne ne zai ba da wannan megawatt ɗari ko ɗari biyu da kake faɗi ƙila shi ne kasafin kuɗinsu na shekara shi yasa suke gudun shi a'a yanzu dai a bisa ga estimate da ake badawa idan sola ne kaman dala miliyan 200 kacal shine zai ba da megawatt ɗari kacal kin koga ba yadda za a yi gwamnonin nan kuɗin da ake basu su ce wai ba za su tanadi dala miliyan ɗari biyu ba ba mai yiwuwa ba ne a kuma je a duba takardun da gaske ne in dai da akwai kyakkyawar niyya to ko za a iya yi amma ko in babu kyakkyawar niyya ba za a yi ba saboda haka kuɗin nan yana nan kuma ai dukkanmu mun san cewa kuɗin nan suna nan kuɗin da aka bayar a je a biya basussuka na ma'aikata an biya ai ba a biya ba saboda haka ina kuɗin suke to dokta barin da gare ka shawarar ka ta ƙarshe wajibi ne mutane su san wato right din su yanci Allah ya ba mu yanci a ƙarƙashin demokradiyya kada ka kalli gwamna kaman wani aljani ne ko mala'ika da ya faɗo daga sama a'a a cikin ku yake yana zama kaman ɗan adam yana da akasi in ka zauna da shi ka tambaye shi ranka daɗe duk in ma kun kira su sun ki zuwa ai ga zaɓe na yana zuwa suna kiran ku town hall meeting ku tambaye su wani ya tashi ba rashin kunya ba ne e cikin ladabi da biyayya kai kalamu masu kyau ka nuna cewa anguwanku ko mazaɓanku ba su ji ba ba su gani ba an cewa kare ana biki a gidanku ya ce a gani a ƙasa bai gani ba sai ku gaya musu ga matsalolin da kuke da shi kuma zaɓe ya zo kuma zai baku da wannan matsalolin sannan ku kun zaci a cikin tashin shi na farko zai magance muku harkokin makarantar yaranku shin rashin ruwa a'a transformomi da rashin lantarki da kuma rashin aikin yi ina masana'antu wanda aka buɗe mutane nawa aka ɗauka a mazaɓanku kamar a kaduna ai akwai wani olam farm ko to da aka buɗe kun je kun kai cewa a mazaɓanku ga mutane da ya kamata a ɗauka a wannan mazaɓan kun je kun nema kun kwankwasa kofa in ba ku yi ba ku yi in ba a ɗauka ba ku riƙe hujja ne ku ce ai mun zo da muka ga ka buɗe eh, masana'anta kaza da kaza ga irin ƙannanmu da 'yan uwanmu da matanmu da yayyinmu da kawunanmu da ba su da aiki kuma maganan textile na kaduna da sauransu a farfado da ita saboda a samu a zuba mutane wurin nan to kuma kin ga duka wayannan abubuwan ba za su yi ba sai da wannan maganan wutar lantarkin kuma wajibi ne a duba maganan wannan coal din wannan charcoal din wanda za a rinka sawa ni abin da nake so ma kowane dan adam shine ya biyayya ga magabata amma ya san damansa in an take mai ya nema domin aminu kano ya ce kowa yau ma ta san naki a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi a kan kwangilar wutan lantarkin mambila da gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da shi cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata har na dalar amurka biliyan biyar da miliyan 792 abokan na a yau su ne dr usman muhammad shugaban cibiyar horar da 'yan majalisu na afirka da ke nan abuja da alhaji idris muhammad madakin jan kuma tsohon shugaban kamfanin wutar lantarki na kaduna da injiniya awwal ibrahim mukaddashin shugaban kungiyar ƙanana da matsakaitan masana'antu na najeriya wadda aka fi sanin su da nasme to ina muku godiya kwarai da gaske da zuwa wannan zaure godiya ga madina doda wadda ta jagoranci firar da solomon abu da chubahiro diodone da suka taimaka wajen bada umarni ne salo garba ke cewa kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. A gaida Salihu Garba yanzu kuma ga sharhin jaridun Najeriya. fara shirin ne da jaridar Vanguard inda daya daga cikin manyan labaran jaridan ke cewa daya daga cikin dattijan yankin Niger Delta Chief Edwin Clark ya yi kira ga 'yan bindigan Niger Delta wato Niger Delta Avengers da su guje amfani da makamai wajen kai hare-hare a cibiyoyin haƙan man fetur da ke yankin na niger delta a maiwaka chief edwin clark ya yi kira ga ƙungiyar na niger delta avengers da tun farko suka aje makamai da cewa su ci gaba da amfani da hanyoyin zaman lafiya da kwanciyar hankali domin samun maslaha a yankin da ma najeriya baki daya daya daga cikin manyan labaran jaridar the nation na cewa akalla mutane 250 ne suka mutu a cikin makonni uku sakamakon cizon maciji a jihohin gombe da kuma plateau jaridar ta bayyana cewa rahotanni da ke fitowa daga wasu asibitoci da ke jihohin guda biyu da suka hada da babban asibitin kaldungo da alimega pharmacy da ke gombe da kuma comprehensive medical center da ke zamko a jihar plateau sun tabbatar da cewa akalla mutane hamsin ne macizan ke sara a duk rana ita kuwa jaridar daily trust ta roito ɗaya daga cikin labaranta ne da ke cewa hukumar nan da ke sa ido domin tabbatar da ingancin kayayyakin abinci da sauran kayayyakin yau da kullum ta kwace tare kuma da lalata kayayyaki da suka kai na naira miliyan hudu da rabi a jihar ikiti a sabili da rashin ingancin kayayyakin kayayyakin da hukumar ta standard organization ta lalata sun hada da tayoyi da kayayyakin abinci da sabulan wanki da dai sauran sauran kaya na shaye-shaye na kwalba ita kuwa jaridar leadership inda ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar ke ruwaito shugabannin ƙungiyar miyatta allah na jihar benue suke kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da sa baki domin ganin gwamnatin jihar benue ta janye dokan hana kiwo da ta rattaba hannu wanda kuma ya fara aiki daga ranar ɗaya ga watan nan na nuwamba jaridar ta leadership ta ruwaito shugaban ƙungiyar mai kula da yankin arewa maso tsakiyar najeriya alhaji dalladi chiroma. kuma na cewa kiran ya zama wajibi domin kuwa dokan da gwamnatin ta jihar benue ta rattaba a hannu akwai alamun cewa ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa dangane da 'yancin da kundin ya baiwa al'umma kowane yanki na najeriya zama inda yake so da kuma gudanar da harkokin sana'a ko kasuwanci ba tare da wani sharaɗi ba a ƙarshe sai jaridar the tribune inda ɗaya daga cikin manyan labaranta ke cewa ta bankaɗo wani shiri na gwamnatin tarayya na rufe wasu shafin shafukan intanet na wasu jaridu bisa matakai na tsaro to sai dai kuma a martanin da ministan sadarwa alhaji adebayo shitu ya fitar ya musanta rahoton da ke cewa ko wani shiri da hukumar da ke kula da kafofin sadarwa na kasar wato ncc na rufe wasu shafukan intanet na jaridu na wasu mutane masu zaman kansu da ke suka ga gwamnatin kasar bisa matakai na tsaro da wannan labari na jaridar the tribune ne kuma muke kammala sharhin jaridun namu na wannan safiya huta lafiya yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayin da kuka bar mana a kan na'ura sunana jamilu muhammad gusau zamfara state allah yin ra'ayina shine ga mahukuntan gusau local gamin da ke nan jihar zamfara na cewa za su ɗauki ma'aikata daga shekarar 2013 kawowa yanzu da su ya kundu allah su taimaka su ɗauka abin da ya kasa ga 2013 ma'ana tun daga 2004 har zuwa kawowa yanzu tare da fatar za a taimaka a isa man da wannan saƙon na gode sunana jamilu muhammad gusau zafin state salamu alaikum biyar boa america sashen hausa ne musa mamsa tiliya cikin karamar hukumar fontuwa a jihar kaduna kuka na da gwamnatin da gwamnatoci wallahi yanzu idan ma'aikaci ya bar aiki ya ji aiki ya je yana neman haƙƙoƙi ne kin ya kaji an fito an ce mai wai nawa ka zo da su in baka da su nan take sai dai ka yi alkawari idan hakkin naka ya fito ga abin da za ka bada tsakani da Allah wannan ba adalci daga cikin wannan kuma za ka karamin ma'aikaci ma ne wanda bai wuce kila a garafi na za a ba shi miliyan ɗaya ba ko dubu ɗari takwas Assalamu alaikum eh, hausa suna Muhammad Sani babbar ranar mai shego lokal gannan na York Da Allah biyo ina son ku fitar min da sako na ga 'yan kungiyar na rajin kare haƙƙin bil'adama waɗanda ke fafutuka aurar da 'yan mata shekara goma sha biyu an yi sauri. Kuma wai mun fahimci kungiyar nan ita tana faɗa ne da abinda da Allah da manzon Allah ke so ne a duk lokacin da aka yi wani abu wanda Allah da manzo Allah suka yarda da shi to za su zo su yaya ta duniya wannan abu mai kyau ba ne kuma abin ne, aikin da Allah ya yarda da shi manzo Allah ya yarda da shi ne abin tsama yanzu kuma sai labarai a takaice wani mutum da aka yi imani an kore shi daga rundunar sojan sama ya buɗe wuta a wata majami'a da ke kusa da birnin san antonio a jihar texas da safiyar jiya lahadi inda ya kashe masu bauta 26 da raunata wasu akalla 20 mutanen da wannan mummunan harin bindigar ya shafa sun hada daga 'yan shekaru biyar zuwa 72 da haihuwa shi ma dan bindigar dai na daga cikin waɗanda suka mutu babu masanar abin da ya haifar da wannan al'amari a can ƙasar iraq kuma akalla mutane biyar ne aka kashe a birnin kirkuk da ke ake takaddama a kai ta hanyar tashin tagwayen mamai a jiya lahadi sama da mutane goma sha biyu ne suka raunata sanadiyar hare-haren wanda suka faru minti goma sha biyar tsakanin juna akan titin atlas wani wajen hada-hada kasuwanci a birnin da ke da mutane sama da miliyan Zaben shugaban ƙasa da aka daɗe yana jira a jamhuriyar demokaradiyyar Congo an shirya yi cikin watan Disamba shekara ta 2018 a cewar shugaban hukumar zaben ƙasar a jiya Lahadi. Tun shekara ta shida ya kamata a gudanar da zaben a Congo Kinshasa, amma sai hukumar zaben ta ce ba zai yiwu ta gudanar da zaɓe ba saboda tashin hankalin da ake fuskanta a wasu yankuna na ƙasar. To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato uku kenan agogon Ghana za ku ji wata taugar abokan aikin mun Allah da wasu sabbin rahotanni. Idan ana so a sake sauraron wannan shiri da waɗanda suka gabata da ma labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu a madadin shi sarfil hashin gumen leta na gabatarwa da kuma ciba hero diodine da ya haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu greg burns da ya daidaita mana sautukan ni mahmud lalo ne ke cewa mu wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc